addu'a hinama yaqa'u ma la yardahu aw ghuliba ala amrihi addu'ar da ake yi yayin da wani abun da baka yadda da shi ba ya faru ko kuma aka rinjaye ka aka fi karfin akan wani abu to me ya kamata ka yi ba fada za ka yi ba qadurullahi wa ma sha'a fa'al qadurullahi wa ma sha'a fa'al wani abu aka yi ba ka so an fi karfin ne sai aka zo aka yi sai ka ce qadarullah wa ma sha'a fa'al kaddara ubangiji ne abinda Allah ya ga dama shi ke faruwa ko da ba ka so ko da ka yadda ka nuna Allah ne ya ga dama ya faru wallahi malam inda zamu bi nusus da mun huta da bakin cikin rayuwa ma gaba daya yar ce ta zo ta dauko wani tace sai shi take so kai kai kai kai ka ce kai baka son wannan mutum aka zo aka matsanta ma aka takura ma aka ta menene aka ta waye abin nan da ya zo ba yanda za ka yi abu karfin ka sai ka ce kadurullah wa ma sha'a dara ubangiji ne haka Allah ubangiji ya ga dama ina fatan Allah ya sa ya zama mata alheri shikenan manzo Allah ya faɗa cikatan hadisin shine almu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min almu'min adh-dha'if wa fi kullin khair mu'mini mai kwari mu'mini mai karfi ya fi alheri kuma ya fi soyuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sama da mumini wato mai rauni da'ifin mumini amma dai dukansu akwai alheri tun da duk muminai ne manzo Allah ce ihra salama yanfa'uka bawon Allah kai kwadayin akan abin da zai amfane ka